Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su hanya mai kyau. kashe su hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su hanya Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa a filin namu. Salo Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya, kun ji bakonmu yana yi mana bayani akan dalilan da suka sa man fetur ya yi yawa a kasuwar duniya har ma farashinsa ya faɗi. Yau, za mu ci gaba da firar da bakon namu Dr. MK Hassan na Jami'ar Penn State a nan Amurka. Mun ci gaba da firar tamu da wannan tambayar da na yi masa. Wasu ƙasashen ba su rage shan man da suke sai ba ne? a shi din ne na uku din akwai misali tattalin arzikin china ya dan eh, rage eh, bunƙasan da yake yi ya soma samun tafiyar hawainiya ya dan yi eh, ya dan yi tafiyan hawainiya sannan kuma ana fama da har yanzu tattalin arzikin europe bai farfado ba sosai to ita japan kuma fa eh japan ita ma ah, kudinta ya sa kudinta ya dan kara ƙarfi so tattalin arzikinta ya dan yi sulo shi ma so wayannan guda uku da europe da japan da china wannan sulo din da suka yi kaɗan na bunƙasar tattalin arziki ya sa eh, yawan man da ake bukata shi kuma ya ragu so akwai ishu na, na ƙarin supply akwai ishu na raguwan demand sannan akwai ishu kuma monetary ishu na quantitative easing da na maka bayani na da aka yi eh, a nan amurka ba amurka mm-hmm. eh to wa'annan su yasa kudade eh, wannan din man yake ta faduwa sannan ita kanta OPEC kungiyar masu haƙan mai wato su Najeriya da Saudi Arabia da su UAE bai kenan ah, sun yi tunanin cewa yawanci in an irin faduwa sukan sai su rage yawan man da suke fitarwa so da in aka suka rage yawan man zai sa saboda rashin man a kasuwan duniya kuɗi ya tashi eh to amma yanzu sun yi tunanin cewa idan suka rage yawan nasu na su tun da amurka da sauran kasashe suna fito da mai za su kwace musu kasuwa so ita kanta opec sai take tunanin cewa abin da ya kamata shine kada ta rage yawan man da yake fitowa tun da yawancin kasashen opec su kudin da suke kashewa su fito da man su daga kasa bai da tsada sosai in aka danganta shi da kaman kuɗin da ake kashewa a sabon wannan teknoloji na fracking to ita dabaran opec cewa in aka ci gaba a haka za a iso farashin da ba riba ba su masu kashe kuɗi suna fracking da sauransu sai su haƙura sai opec ta ci gaba to da mai ta amfani da wannan sabon technology sai opec ta ci gaba da samun kashin kasuwanta so to wannan yasa OPEC ita ma bata rage yawan man da take sayarwa a kasuwan duniya ba to shi yasa man ya ƙara yawa Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya ya kariya, bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a To, irin wannan faɗar kuɗin mai yanzu a duniya. Eh. In ka duba ya rage ma Najeriya kuɗin shiga. Gaskiya ne. To, ta yaya wannan ya shafi harkokin gwamnati da halayen zamantakewa da jin daɗin jama'a da rayuwar jama'a. To, dama irin wannan abu da yake ta faruwa lokacin da mai ya tashi ya yi tsada. Najeriya gaskiya ta sami kuɗin da bata taɓa samun irin shi ba. Lokacin da mai ya kai ɗari da sha takwas zuwa sama dala ganga ɗaya. An sami kuɗi to dabaran da ya kamata da Najeriya ta yi ne kuɗin nan a ce an yi tanadin saboda irin wannan lokaci da za mu shiga cewa muna da babban excess crude account da kuma reserve amu yana da girma to matsalan da aka samu shine ana magana ana zargin wasu kudade sun bata biliyoyin daloli babu an kashe kuɗi da yawa akan maganan su subsidy babu sannan sauran kuɗin gwamnoni sun ji sun matsa an raba musu an ji an kashe to wannan yasa yanzu babban bankin najeriya ba ta da kuɗi dala da za ta kare darajar naira misali yanzu in ka zo ka ce kana son dala to dama naira za ka bayar sai a kai central bank sai a kawo dalar a baku tun da an kakkashe kuɗin dalan duka najeriya ba ta da reserve mai karfi kaga na farko dole dole ta rage ma naira daraja to dalilin ya sa ta yi haka kenan yauwa to shi yasa saboda tana lissafin yawan reserve ɗinta na dala da za ta iya sayarwa da sauransu to tunda ba ta da shi da yawa to da farko shine sai ta rage ma kudin ta karfi so da sai ka nemo naira da yawa misali da in kana da ɗari da sittin za ka karbi dala ɗaya to yanzu sai ya kai wajen ɗari da casa'in ma na ji ko ɗari da casa'in da biyar naira kafin ka sami dala ɗaya kaga an yi devaluing ake ce masa karansi din ke masa karfi to yana da mu wannan din yana da da a ce Najeriya ita kaman Japan ne tana sayar da kaya ne a kasuwan duniya zai sa kayan Najeriya ya yi arha mutane su saya sami eh, a yi ta saya a kasuwan duniya to matsalan mu mu shine tattalin arzikin mu banda man nan ba wani abu ake sayarwa a kasuwan duniya ba sai dai abubuwan da muke ta sayowa daga kasashen duniya komi shigo da shi muke tsoffin motoci ne a'a eh, kayan attalit ta taba wannan ba wani abu da sai an je china har ma abinci so da abinci wannan shinkafa da ake ta shigo da ita daga thailand thailand za ta buƙaci dala daga hannunmu mu kuma yanzu ba mu da ita sosai to shi ne ya yasa kuɗinmu ya karye da farko malalaci sai ka gan shi gidan wannan ka gan shi gidan wancan ya je ya yi masa ƙarya mata ta ta aihu ko ko ne aure ko ko ne suna da ka ba shi abun hannunka in ka ba shi abun hannunka sai ka gan shi wajen karta ko ka gan shi gidan mata ko ka gan shi gidan ta ofi mutumin banza wanda bai sana'a <laughs> ko ba wofi mutumin banza Taro jama'ar birni duma jama'a ƙauye, ku na malalati ku zagi malalati ku kori malalati ko mai mutuwar zuci mara sana'a ko mai wofi mutumin banza. To, wofi mutumin banza, a'a wofi mutumin banza. Kasashen wajen asan su sun zarfi zaman banza. so matsalan da za a samu na farko in dai komi muna shigo da shi ne shine kaya zai tsada hmm. saboda wannan devaluing na naira din ɗaya kenan na biyu kuma dole gwamnati kenan kun ga ba ta da kuɗi sosai so manya-manyan project da za ta yi da tunda ba ta da dala sosai yanzu ba za ta yi su ba inda za ta gina tashoshin wutar lantarki sai ta biya da dala a sannan ta sai kayan a kamfanin turawa kasashe yanzu ba ta da dala dama ta kashe su sannan ga neranta ta rage mai daraja kun ga kenan ba za ta iya yin capital projects ba kamar manya-manyan projects na wuta da kuma manya-manyan hanyoyi da manyan gadoji wanda sai an biya kamfanonin kasashen waje kuɗi da dala kuma su ma jihohi da local gamman za su ga kudin shigansu ya ragu dama ana zuwa abuja ne in an sai da man a fito da shi a raba allocation federal allocation mm. to kun ga kenan idan kasuwan mai kudin mai ya faɗi a kasuwan gwamnati tarayya kudin da za ta samo daga kasuwannin duniya in ta sayar da mai ya ragu kenan kudin shigan jihohi zai ragu kudin shigan ƙananan hukumomi zai ragu to wannan shine zai jawo nan ma a jihohi da ƙananan hukumomi ba za a samu ana yin kwangiloli kuɗi suna zagawa ana samu ana kakkashewa ba sannan kuma in aka tafi a haka mai ya ci gaba da faduwa za a iya zuwa lokacin da ma ba za a iya yi biyan albashi ba. Jama'a a nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya yarda mu karkare firar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakon namu Dr. MK Hassan da Chobahiro Diodene wanda ya shira mana sauti, ne Salu Garba ke yi muku fatan alheri. Sai mun sake saduwa. Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su da hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta